a ci gaba da faɗin albarkacin bakinsu da 'yan najeriya ke yi dangane da kamun salon mulkin da shugaban najeriya muhammadu buhari ke aiwatarwa mai wa'azin addinin musulunci sheikh tahir usman bauchi ya ce a kwanaki ɗari na farko an samu nasarar taka burki ma 'yan ƙungiyar boko haram da kuma inganta rayuwar ƙasa haɗi da yaƙi da cin hanci da rashawa Idan waɗannan kwanaki guda guda ɗari allah ya nuna mana alaman cin nasara muhimman ne na faɗa wanda na zaman lafiya yadda aka kwace mana abin kwana ɗari nan akwai fiye da rabin ƙasar borno tana hannun waɗannan mutane ba ta hannun najeriya akwai yobe mm, local government da yawa ba sa hannun najeriya na yobe local government da yawa adamawa ba sa hannun najeriya suna hannun waɗancan mutane an yi taɓa yin rana ɗaya an kashe mutum wajen dubu biyu a baga kuma suka zo nan kusa suka suna aikin yin bom ɗinsu a nan kusa da bajoga kusa da ashaka a wajen ta dangara wajen dubu da wajen yanzu duk abin babu suna kawowa hari na faɗa su kai hari bajoga su kai hari gombe su kai hari azare su kai hari har cikin masallacin juma'a na kano an kai hari yanzu duk waɗannan abu allah ya kau da su an zauna lafiya ba su da ƙarfin kawowa hari ko ina a yanzu su ake kaiwa hari kuma a duk wannan a cikin kwana ɗarin nan muka samu wannan cin nasara saboda haka muke gode wa Allah da ya ba mu wannan nasara tun da Allah ce in yayi mana ni'ima mu gode masa Allah dai ya kawar mana da waɗannan mun gode wa Allah mun gode wa Allah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye mu dukkan abin da bashi da kyau Allah ya mu alheri mai yawa wannan shine dalilin kiran wannan taro mun gode wa malamai da suka taru suka yi addu'a da malaman da suka zauna a garurukansu suka yi mana addu'a duka mun gode musu to me zaka ce a dangane da salon mulkin shi buhari yake idan aka duba da kokarin farfado da kaman wutar lantarki samar da mai da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da kaddamar a ƙasar nan kuma maganan yaƙi da cin hanci ya sa a gaba yana yi ko muna fatan allah ya bashi nasara don ta kowace hanya allah ya dawo da zaman lafiya da kuma maido da kudaden da aka kwashe kamun ya zo an kwakwashe kudi an kai wani wuri kuma dai yana kokarin dawowa da su duk waɗannan ayyuka ne na alheri wanda muke fatan Allah ya taimake shi a yi su a duk waɗannan abubuwa ne ai masu kyau wanda suke alamomin cin nasarar mu na hawan mulkin nasa na kwana ɗari da aka yi magana to kuwa matsayin ku na malamai kuna faɗakar da waɗanda abin ta shafa kuwa mu ba muna faɗa dare da rana da kowane harshe muna yi a Najeriya da tafsiri da wa'azozi muna yi faɗa kenan amma faɗa ba namu ne masu ƙarfi ne za su hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fal bi lisanihi fal yusrihu bi qalbihi zalika adhafu al-iman duk wanda ya ga mummuna abu ana yi to lalle ya hana da hannunsa wato wannan hukuma kenan ko mai gida da 'ya'yansa abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya